a ci gaba da karatun littafin wa muslim yau muna safiyar asabar biyar ga watan ɗaya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 20 ga watan 6 watan yuni kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul itak littafi na ashirin ko ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ko ashirin da uku ko ashirin da hudu a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sai musulun sabanin nusohinsa da ke hannun mutane karatun da ya gabata mun kai karshen babi na hudu babu ta harimi wallila ta ya gaira mawali hadisi mai lamba 20,370 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na biyar hadisi mai lamba 21 da fata Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya mana jagora imam muslim allah ya ji kansa ya ce babu fadlil itiqi babi da zai bayanin falalar mutum ya yanta wani bawa mutum ya sai wani bawa ya yanta shi ko ya mallake shi shi kuma ya yanta shi me falalar wannan قال حدثنا محمد بن المرسن العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي man ataka raqabatan mu'mina wanda duk ya yanta wuyaye mumina wato bawa mumini namiji ko mace ataka Allahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar Allah zai yanta da kowace gaba daga jikin wannan da ya yanta da gaba daga jikin shi wanda ya yanta din daga wuta ma'ana wanda ya yanta wani bawa zai samu zai samu yantuwa daga wuta dan adadin gaban duk dan adam adadin sa jikin ɗaya dan adam din قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شما دسند يزوى أبي هريرة دقى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أعتق رقبة وأن دقى أنت وياي أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار Allah zai yanta da kowace gaba daga jikin wannan gabbai na wanda aka yanta da wata gaba daga gabban wanda ya yanta shi daga wuta hatta farjahu bi farjihi har izamanto za a yanta farjin shi wannan da ya yanta ba wannan, dalilin yanta farjin wancan bawan an gane ku saboda idan mutum yana bawa bai mallaka komai an gane bai mallaka komai komai mallaka ake a tare da shi da aka yana so ya aure sai a hana shi yin aure saboda mai shi yana so kada abin nan kada je garin shagaltuwa da mace ya rasa wani kwari nasa ko wani karfi nasa wanda shi kuma zai masa wata hidima da aka aka samu dacen bayan mawadansu fiɗe su ake sai fiɗe su ta yanzu zai zama to ba su da sha'awar mace ma gaba da an gani to wanda ya yi wannan aiki aiki aiki ya yi babba ka yanta mutum ka samar masa da yanci aiki ne babba قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة الناجم ذا الله صلى الله عليه وسلم يناتيوه من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وانا دقي انت وياي مؤمنة مسلمي Allah zai yanta da kowace gaba daga jikin wancan da aka yanta da gaba daga cikin wanda ya yanta shi hatta yu'tika farjahu bi farjihi har ta kai Allah ya yanta farjin wannan da ya yanta wani dalilin yanta farjin wancan da aka yanta an gane ku قالوا حدثني عمير بن مسعده قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي ممرئ مسلم a'taqa mar'an muslima duk mutum musulmi da ya yanta mutum musulmi Istan Allahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar Allah zai tserar da kowace gaba daga jikin shi wanda ya yanta ko wanda aka yanta zai tserar da wata gaba daga jikin wanda ya yanta shi da ita daga wuta kala سعيد أم مرجان إتي فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة سينتشرو نتفي لوكة نجوانا حديثي دق أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين سينقيا وعلي بن حسين وانا حديثي فاعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار da ali ɗan al-hussein iji wannan magana ina da wani bawa da ɗan ja'afar ya fiye shi a wajensa dirhami dubu goma ko dinare dubu sai ta yayin shi fi sabi da hmm. to aljanna tana da kudi ne? nawa ne kudin aljanna? Ah. ta sayarwa ce amma da waje kudin kudin aljanna shine ranka da dukiyarka gaba da inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ashe dan dan ya bada eh, dubu goma ko dinari dubu shi kuma aka bashi aljanna ashe ba ta yi tsada ba ko aƙalla ransa ina nan amma ya kudinsa ne ya bayar to ransa kuma ina nan kaga bai bayar da shi ba da haka musulunci ina da falala mai yawa da haka Allah ya ce wala ta mutun na illa wa antum karka yadda ka mutu sai kana musulmi duk inda za a cuda a cudo karka yadda ka mutu face kana musulmi ko musulmi na kwarai ahlus sunna ko ka tafi kana kama kame zalika bi anna sunnata hiya al-islam wa anna al-islam huwa as-sunnah ba wani abu ne musulunci ba sunna ita ce musulunci ko musulunci sunna to yanzu babu bayi a ƙasa ko akwai su to ka ji kidnapper sun kama wani sai ka je ka ta ba su kudi kana yancin su <laughs> ah. ga wata dukiya kawo da yin kidnapper sun kama mutane kai sai ka je ka fanso su kudin fansa ransom ah. wanda ya ba da kudin fansa a takallahu bi kulle odo minhu odo minhu minan nar ku yi magana ma ba a cikin tsari an bayanta babin kiyasi to shi kuma ya shiga babin kiyasi to sai a kiyasta wancan da wannan shi kenan ya salafa al'ulama uke wasu sun ce baya ciki wannan baya ciki wani kuma ya ce a shiga babin kiyasi to kiyas ne wannan ma alfarik ke kiyas ne ma alfarik da za ka ce ga kudi na ajiye wanda za ka kama sayan jiyan ba da kudi in za ta kama mutane ke ko ko za a daina za ka wannan idan aka samu wannan sai a haɗu sai a yi maganin abin wasu su yadda za mu mutu wasu su rayu wasu yadda za mu yi rauni wasu su samu lafiya wasu su yadda za mu ƙi yin bacci za mu ƙi jin daɗi wajen su samu su yi bacci su samu su da daɗi amma wannan sakarci kenan mutum ya zo ya tsare ka don in kashe ka in kwace kudinka annabi ya ce ka yaƙe shi karka ba shi in ya kashe ka kai dan aljanna ne shi dan wutan ka kashe ka kashe banza shi kuma zai ta mutu kai kuma ka da ka dole wannan alwahan da ya shiga zukatan mutane da annabi dama ya faɗa ai ko wala fanna Allahu fi qulubikum alwahana ce kuma wallahi Allah sai ya cusa rauni a cikin zukatan ku suka ce wa malwahni ya rasulallah me wahan raunin da ce hubbud duniya wa karahiyatu san duniyar tsiya da gudun mutuwa ba wanda yake sai ya mutu kowa zai a to wai duniyar na inda an zo zaman da baruwa ke kai za ka zo Gadara tun daga kan annabi adam zuwa yanzu kowa ina nan kai ka zuwa yana za ka zauna na Allah da kansa ya ce sun fi mu yawa sun fi mu ƙarfi ba ga ya ce ba kanu a shadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulad sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawan dukiya da yaya tayyib inda duk suna na har yanzu yanzu duniya ana cewa mutum biliyan bakwai ne a duniya a cikin biliyan bakwai ake so a yi ta karkashe mutane a kashe mutum biliyan biyu haka bar mutum biliyan biyar su zauna a duniya duk wannan kashe-kashe da yake yana daga ciki a dawo da duniya mutum biliyan biyar za su zauna a cikin saboda akwai da mamari yanayi akwai kaza akwai kaza akwai kaza in adadin yana karuwa to kuma tunda oxygen ta su ce ko numfashi nasu ne su suke samar da yanayi sun manta to lokacin da suna cikin ciki wa yake musu yanayi wannan wurin suka rayu sai na iska ciki yanzu duk wanda iska ta wannan duniya ta shiga cikinsa mutuwa zai in dai iskar duniya ta shiga cikinka to sai ka mutu saboda ba ta da space da aka duk wanda aka farɗe wa ciki in iska ta shiga duk wanda ka gan farɗe masa ciki ya rayu ba iskar duniya ba ta shiga ciki ba amma muddin iskar duniya ta shiga ciki to sai ya mutu zai iya rayuwa shekara ɗaya shekara biyu amma dai sai ya mutu akwai narrow cases a yawan mutum wannan iskar ta shiga kuma a matse ta kuma a ɗinke rayu akan samu amma gari riya to sun manta wannan wurin iska dai sai wadda ubangiji ya ga dama ya saka a ciki kuma nan suka rayu to ballantana wannan sararin a cewa iska za ta yi mutane kaɗan da aka a rage to ko da yake sai su yi ƙoƙari su rage ko tun daga yanin sun mai da mutane gwado-gwado kajin gidan gona ƙwan gidan gona talatalan gidan gona ragon gidan gona san gidan gona ko zaben gidan gona a a to su zaben gidan gona da wannan duk in kaji yadda suke baji kake suna wani zafi bana ba gara ba ni waɗannan kajin da gidan gona in kaji yadda suke mai kake ji zafi ko zafi za ka ji yanzu idan ka sami waɗannan kajin guda ɗari ka zube su na gidan gona ka sami asalin kaji guda dubu zafin da na gidan gona za su ya fi ya ninninka wanda waɗancan na asalin suke an fahimta wannan kawai shi kenan Allah ya sauwaki to yanzu a babin kiyasi ɗin nan da aka ce mu shiga babin kiyasi to sai mu shiga babin kiyasi ɗin kai yanzu me za ka yi ka samu irin wannan ladan yanzu za mu ce hansa mu ce mun yi da ba mu a ciki ina ba wanda za ka yanta yanzu akwai bayi yanzu babu bayi kenan yanzu shi kenan mu a wannan babin babu a ciki kuwa za mu karanta shi saboda aljihadu mawdin ila qiyamis sa'a za a ci gaba da yin jihadi har kiyama ta tashi za a zo a yi jihadi da za mallaki bayi saboda haka nan gaba idan muna rayin Allah ya ba mu bayin ta hanya ta shari'a da shari'a ta shar'anta sai mu yanta da haka yake karatun kawai a akwai hanyoyin da za ka yanta bayi yanzu to yanzu ka ga dama kowa ma ba ba mu ba ba haka bane yanzu idan ka gada kowa sai ka ce ma yanzu ba wani to wace rayuwa ke yin? rayuwar da ake bayarin ta bayan mace Allah ya sa kuna gane sau shi kenan gashi ne yana da wata yar sana'a da yake amma ba shi da jari da aka ya zo wani za a yi sallah ce wallahi ni ban da nutsuwar yin sallah nan saboda wallahi babu abin da za a ci a gida ga sana kuma yana da ita abin da ba shi da shi ne jarin da zai abin nan in ka ɗauki duki aka ba shi ya jari ba ka yanta shi ba ga hanyoyi ne ina karatu ya rasa yadda zai yi karatu ya kakare in ka ba shi ka taimake shi yi karatu ba ka yanta shi ba Allah ya sa kuna gane to musulunci yana da hange mai faɗi hange mai zurfi mutane suka ɗauke shi suka saka shi a wata kwana sai suke kallon a matsi a kuntace amma tunanin musulunci ya wuce haka abubuwa da yawa irin wannan sai ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin duniya nafasa Allahu bihi kurbatan min kurabi yau milkiya to kenan man a taka ayyuman ri'in musulmin a taka mura'an musulman a taka hullahu bi kulle uduwan minhu minan na duk mai hadisan guda biyu mai suke fada duk kiyama ban tsira daga wuta ba ba ga suke fada ba shi in ka rasa ta wannan bangaren ƙiyasta wannan bangaren da wani bangare sai ka kasa sai ka ka samu to da aka sai mu koyi irin waɗannan abubuwa Allah eh, yarinyarsa ta isa aure an sa auren an ɗaga an sa auren an ɗaga saboda al'adar tsiya ko to amma ya za ka yi shi ya zai har ta auri dole wannan al'adar in ba haka ba shi kenan kuma sai saka ta a cikin damuwa a ta mata bala'i a ne mata gori sai a kashe ta a kashe ta saboda ana mata gorin cewa ba an kawo ta daga ita sai katifa to yanzu banda ma lalacewa kawai ka gina kangon gida ka ce kana jiran a kawo maka komai a saka in ba a kawo ba kuma ya ce a yi gori don Allah eman eh, da can gaba na aka maka yana kike wance ah. to an sa an daga an sa an daga sai ka zo sai ka ce aje ga kudi aje a yi kayan gado a yi wayarin ya aure kayan tasu ko ba kayan tasu ba ah. jama'a hanyoyin ga sunan birjik eh, gida ga shi nan an rasa ya za a kwanta a ciki ga damuna ina yoyo ana jin tsoron ma zai faɗi allah ya hore maka a rushe musu dan musu ɗan ɗakin da za su shiga su kwanta su tashi su ji daɗi hankalinsu a kwance kayan ta su kuma kayan ta su ba za su yi sallah za su yi maka addu'a ko ba su yi sallah su maka addu'a ba su suka kwanta cikin kwanciyar hankali da nutsuwa Allah zai baka ta hanyoyin ga sunan birjik jama'a kawai illar ashetanu ya idu kuma alfakara ko ya amurkun bin fasha doge da za ka je ka yi investin a irin waɗannan wuraren sai ya ziga ka shi kenan ya ce ta wannan kuma kayi kasar kudinka nan ka bata kudi باب babu fadli itiqil wali babi بيان zai bayanin falalar انت ya yanta ubansa انت ما هي mahaifinsa قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi da sanadi zuwa abi horayar Allah ya kara masa yadda yace maza Allah su ya yace la yajzi waladun walida da baya sakawa mahaifinsa illa an yajidahu mamlukan sai lokacin da ya same shi a matsayin bawa wani yana mallakarsa fa yashtariyahu sai isaye shi فيعتقه ينتش وفي رواية ابن أبي شيبة وترواية رواية ابن أبي شيبة ولد والده ميمكن ولد والدا أم فهمت رواية الزهير كيف قالوا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ها حول السند قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ها حول السند قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده وأن الرواية تزود لفظ إرنا ابن أبي شيبة أبو بكر waɗansu malamai sai suka ce wato ana kore cewa ɗa zai iya saka ubansa ne ba yana tabbatarwa ba ne an gane to ai an tawa maluka liyadika ko da ka lokacin da ka zo ka same shi yana bawa to asali dukiyarsa ce kaɗi ba ka saya shi da ka ba za ka ba ka bace don da kai da dukiyar ka zo ta mahaifinka ce an fahimta sai suka ce korewa ne da ya ce laijizi waladun walid suka ce to wannan shi ne abin da ake ne ana kore cewa ɗa zai iya saka mahaifinsa ne irin abin da yi masa na aka ce waladun walidan ko walidahu to walida ko walidatahu sun ta shiga sai baba kawai ko hadda baba eh, to wai ba ma baba ba shiga sai ba ita ce ma min babi aun an gani wato ita ta fi cancanta da shiga cikin wannan hidima ita ce ma tashin farko ita ce a matakin farko da za ka zo ka tarar da ga mahaifinka abota ga mahaifiyarka abota to sai ka fara yanta mahaifiyarka sannan ka yanta mahaifinka an fahimta saboda ita haƙƙinta uku a kanka gabanin na mahaifinka guda to da aka yi ce min babi aula amma ka mu yanzu ba haka muke ba ko wa haka muke ya danganta da gidan mm. mm. ya ce ya danganta sai gidan gidan 'yan boko ne to uba sai ya kwace 'ya'ya sai shi yake yin hidima shi yake kaza yake kaza da haka shi za su ga girma shi amma idan normal gida ne gida haka nan to shi kuma kowa ina hidima kuma ana kula da kowa inda ya kamata amma kamar abin da yake bayyana kuma da ka faɗa sai zan ba haka bane gidan yan boko ai mata ne da gidan yan boko gida dai gidan boko ya kai gida na yan boko to mata suke mallakar gidan da zaka za ka ga komai daga su sai dangin su, dangin uba ko dangin miji ba komai ba ne su da komai a gidan to da haka sai mu ce abin da yake nan muna rayuwa ne a wani society wata al'umma wanda za ka kira sai ka ce an bar gini turren zane asalin al'adar bahaushe shine fifita namiji akan mace da za ka ko da musulunci ya zo ba wai Bahaushe kawai ba har su can ai da haka da musulunci ya zo ya ta jaddada matsayin mata ɗin? Allah ya sa mun fahimta shi yasa da musulunci ya zo ya ta jaddada matsayin mata kuma ya tsaya tsayin daka ya kwato musu haƙƙinsu a wajen maza amma kowace al'ada a da gabanin musulunci haka take waɗansu da suka musulunta da musulunci ya zo da koyarwarsa sai suka karba wasu kuma sai suka ringa zaɓa abin da ya musu daidai musu daidai da abin da suke so sai su ɗauka wanda bai musu daidai ba sai su wari da kuma har yanzu haka ake tafiya har yanzu za ka je mu da muke yawon kai musulunci wurare daban-daban za ka je ka tarar da irin waɗannan issues waɗannan kesa sun suna nan da yawa za ka ga mutum ya musulunta amma har yanzu matarsa ita ce take tafiya ta ɗauko ruwa ta tafi tun safe akwai gari da muka je wannan tafiyar da muka yi zuru suka faɗa matar mace ana idan da sallar su ba za ta tafi ɗauko ruwa ba za ta dawo ba sai ana ba ruwan da za a sha ta tafi tun safe ana idan da sallar asuba dama riga an yi karin kuma luwan abin nan an karya an tafi to yanzu haka ma ina jin suna ɗauka hada abincin da za su da ranar su tafi shi ba za su dawo ba sai almuru an fahimta ɗaukar ruwa na mace ne ah. to ba abinda zai baka mamaki ba a can ba har anan kura ana yi ko kura garin ƙura'ani ta gama ɗauko ruwa kuma ta wuce ta tafi makaranta makaranta ƙura'ani duk mazan gidan kowa yana ta yana sha'aninsa wani ma har tsawa ike yi wane shi ko kane har yanzu buke ɗauko mana ruwan da za mu yi wanka ba ba sha ba fa wanka shi ba zai je ya dauko ba an fahimta jama'a to wannan abin da shi ne ake damu ita ce damuwar mutane a halin yanzu ita ce damuwar mutane to da haka kenan dole karatun shine ake putting into practice wannan abin da karanta sai in yi aiki da shi sai ka aiki da shi sai ki aiki da shi sai ta aiki da shi kowa sai ya aiki da shi to shi kenan sai ka ga within no time sai ka ga me an canza amma har yanzu muna da wannan kuma abin da zai fi baka takaici shine har ahlus sunna fa abin yana shafa su ina ganewa saboda muna wannan magana duk sai ku yi luk Allah ya sa kuna gani eh to wai an biyo ta kanku kenan to mm eh eh ga eh, yakin ne aka raba biyu yanzu kai da kun tashi nan kuka tafi gida za ku tafi gona ku ne huda ku ne noma to da aka su tun da ba abin da suke yi ci ma zaune ne su da aka su kuma sai su je su ɗauko ruwa jama'a duk wanda ya haɗe gatari dole ya amayar da shi an fahimta ka haɗe gatari gatari zai zauna ciki to da ka tara ika ce wannan iyalinka ne to da abin da za ka yi ba zancen ku raba aiki aikin ai ba ku ka raba ba an riga raba muku aiki an raba ko ba araba raba ba da yin baka sa araba raba ba annabi sai je samu na na fatima da aliyu ce kai ka ji da aikin waje ke kuma ki ci da aikin cikin gida yanzu idan rijiya tana cikin gida ko famfo yana cikin gida sai ka taro ruwa ah, sai ta ɗebo ruwa sai ta zago amma sai an fito waje kai ba ka kishin ta fito ana garlanta tana ɗiban ruwa toka-toka tana buga wani yana can yana kan kwana yana kallon maka jikin ya ko jikin mata ko jikin ɗan to ta wannan babin kai kuma shi za ka kalla wannan kishin isa ka in ma mutuwa za ka yi don ɗiban ruwa ka mutu saboda kada wani ya ganin maka ita kare ganin maka mahaifiya kare ganin maka kanwa kare ganin maka ya kare ganin maka mata ko in ta tashi za ta yi ƙura ta ɗauki kayan za ta ɗauka wanda yana can ya makale da dan daga wani wuri da zai gani Allah ya sa kuna gane to wannan din shi yake tunkudar abin nan kuma musulunci shi yasa yake kishin mata har ma yace wanda bai kishin iyalinsa shi kuma ba zai shiga aljanna da aka sai an yi taka tsantsan kware da gaske lamarin da ina da zafi amma a haka a hankali a hankali aka zo ana ana shafar abin ana shafa ana shafa wata rana sai ka gaya ne ya zama tarihi to amma dai kuma idan ba a fada kuma aka ci gaba da dora inda ake yaushe za a gyara to sai mai ta ahmad bin hanbal kenan ko yace ce ya am iza ajaban nasu jahalatan wal ulama'u taqiyatan mata yakunu al-haqq idan mutane don bu sani ba suna ba da amsa abin da aka tambaye su da jahilci malamai kuma suna yin taƙiyya suna amsa saboda maslaharsu ba ta addini ba ta yaushe mutane za su fahimci gaskiya kana gudun kai bakin jini a wajen mutane kana gudun kaza kana gudun kaza sai ka biye musu yaushe za su gane gaskiya to da aka ran kiyama malamai da yawa mutane za su ci kwalarsu cewa ubangiji ko dai mu tafi aljanna tare ko mu tafi wuta tare saboda mai suna ganin mu abin da muke yi ko busa hana bukwa sun yi shuru ko kaza ko kaza ko kaza da ka karka zama abin da kake kokari shine kai dai ka ce wai ka ka irda'un nasi gayatan la tudrak ka ce kai wa mutane kowa kai masa daidai ba zai yiwu ba to kai tunani mana ubangiji dai halitta mutane mutane sun yadda yawa kowa daidai inda za ka gane ba su yadda ku yi wa kuwa daidai ba wasu sun bishi wasu ba su bishi ba ko ta shi kenan waɗanda ba su bishi ba su yadda musu daidai ba abinda za ka kula kenan to yin su wanda ya halice su bai musu daidai ba kai da aka halitta tare da su za ka yi musu daidai dole za ka yi wa wani daidai za ka wani ba daidai ba babba abin da yake nan kai ka nemi yin daidai a wurin allah allah yadda daidai ka yi shi kenan kuma watan watar ko ba daɗe ko ba jima wannan abin da ake ta kayi ba daidai ba sai an gane shi ne daidai shi kenan sai mu kwana a nan alaikun rahmatullah na ya ce ina da tambayoyi guda biyu ta farko mutum ne ya sha abin maye yana cikin maye kuma sai da ki'uwar shi mahaifiyar shi to yana da kafara ya tuba Allah zai yafe mishi kuma ya ta neman ta yafe masa ita ma eh, yana dama abin da ya aikata ya tuba zuwa ga Allah inna Allah ya firar zunuba jami'a Allah na gafata zunubai gaba daya to kuma wannan yana fito maka da illar kayan maye ko yanzu idan ba maye ba ya mutum zai da ke shi ko yanzu hankali zai da da kiwa to kaga wannan yana fito maka da illar kayan maye sai mutane su daɗa tsaura ɗamara wajen fada da kayan maye abin ta ce abin da muka yi magana kenan a kansa ko kwanan nan wai wani abu ya fito wai shaƙe an gurne ko menene wai har manya wai mutum ya shekara 60 saba'in, baya shan komai wai yanzu wai saboda wai ko ne ko sanyi wai yana shaƙa gufi to an ji da kai warke ka daina mana na me ka ci gaba to ba wani zancen sanyi ko abin nan wannan tabar da kuke gani asalin shigowar ta yi dama da yin wannan abin da shi waje ka karanta tarihi wannan taba da kake gani ta tabako wannan da ta shigo ita ma asalinta da wannan ta shigo yanzu ba ta zama halakaka a cikin rayuwar mutane ba su kansu da suke yi suke samun kudin suna ta amma fa ya tsari a cikin ta. amma mutane sai sun sha to kaga so wannan wajibi mutane su kiyaye waɗannan abubuwa sai to shi kenan kai kana shaƙa wannan abin sai ka zo kuma sai ka haifi wanda shi kuma zai wuce nan wurin eh to ƙwayoyin halitta ka da su sun gini sun shiga jikinsu yanzu waɗannan za su yi masa kaɗan ko kuma zai ga wannan ƙauyenci ne saboda haka sai advance sai gaba to da haka mutane dole su dawo hayyacinsu kayan shargalle da shiriri ta baya shigowa mutane jama'a babbar illar ita ce mutane ba sa tsayawa su kalli asalin abin asalin abin shi za ka kalla wai ba wace ce sanin asali ya sa kare cin alli to kuma sannan malamai da suke abin nan su ringa gaya mutane gaskiya fa a gaya musu gaskiya wannan abin da kuke ba daidai ba ne kalli asalin abin kai ko ba da haka kake yi ba ko da ba ka kai ga yin haka ba ka bari sannan me yasa za ka ga duk irin waɗanda sai ka ga wani clip haka sun haɗu suna yi kuma idan baka sani ba tun asali ko magani ne haka normal inda ya sha ƙasa za a yi tunziri yake sa mutum ka je ka gwada ka gani tunziri yake sa ka haka sai ka zan mai zafin zuciyar ba gaira ba da biyu ko kuma ka ringa yin sa a fusace to saboda ne ko a cikin dabbobi waɗanda yake musu huri sun fi mai sun fada karnuka masu fada a dami yake cewa sai an masa huri to miwa kanmu fada ba daidai ba ne to tambayarsa ta biyu shine mutum zai iya biya wa mahaifiyarsa ko mahaifinsa maka gabanin shi ya biya wa kansa wannan matsala ce da malami sun yi sabani a kan waɗansu suka ce ya halatta suka ce asali an tawo maluka li'abika waɗanda suka ce bai halatta ba sai ka biya wa kanka suka ce saboda kai Allah ya baiwa Allah su da bai ba su ba ya yi manaf ya rataye aikin hajji akan manifa ba ilaihi sabila wanda ya samu iko ikon kuma annabi ya fassara shi da azzadu warrahila shine mutum ya samu guzuri kuma isami abin hawa wanda zai kai shi wa amnu tariq da kuma amincin hanya da ya ka samu wannan suka ce to wanda ya samu wannan shine aikin hajji waje ba ka suka ce da za ka mutu ba kai aikin hajji ba kuma ka samu dukiyar da za ka yi aikin hajji ba kai ba Allah ba zai tuhumi iyayenka mai yasa ba ce aikin hajji ba saboda dukiyar da kai da dukiyarka ta su ci kai da iba ba kai ba shi kai zai tuhuma an fahimta to da haka wanda duk mutum ya yayi insha Allah babu abin amma so samu in zai iya biya musu so uku saranka ya gaba ɗaya su tafi zai su tafi idan su biyu zai iya biyawa da uwa da uba to idan ka ya biya su tafi an gane in wannan idan na mutum ɗaya ne to ya biya mahaifiyarsa an gane idan akwai wanda zai tafi tare da ita ko kuma cikin jama'atul nisa an fahimta wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah hmm. ya daga hukunce-hukuncen mata idan suna al'ada babu sallah babu dawafi babu shiga masallaci babu karatun alkur'ani Eh, to to tambayarsa ita ce shiga masallacin ko da larura ba za ta shiga ba to abin nan na farko tukuna ba wanda ya ce mace tana al'ada ba za ta karanta ƙur'ani ba abin da malamai suka yi sabani shine ɗaukar ƙur'anin ta karanta an gane amma ba ta karanta ƙur'ani daga tilawarta da take da ita ba ko kuma wani ya rike mata ƙur'ani tana kallo tana karantawa inda suka yi saɓani ita ta rike ta ɗauki ƙur'ani ta karanta magana mafi inganci kamar yadda suka faɗa idan tana tana karantarwa ko tana koya ya halatta an gani to kuma magana mafi inganci kwata-kwata shine ko ba ta koyarwa ko abin nan dai za ta karanta ya halatta ta ɗauka saboda najasar ba a hannunta take ba kuma najasar najasa ce ta hal ba ta najasa ce ta zat ba an gani ya halatta ta shiga masallaci idan da larura ai annabi na Aisha tana al'ada sai ce shiga masallaci ke dauko min kaza sai ai al'ada nake sai ta ce ita ai najasar laysar biyadiki ai najasar wa al'adar ai ba hannunki take ba an gani to kenan ta shiga ta dauko ta fito wannan babu laifi shine illa abiri sabilin in za a tara ya kama dole sai an fita ciki an fita to wannan babu laifi an gani abinda ba za ta yi ba shine ta shiga ta zauna ta zauna ko ta yi ibada ko abin da ya kama da haka shine aka hana amma wata bukata ta shiga masallaci ta dauka ta fita to wannan babu ne saboda hadisin na Aisha annabi ya sa ta dauko masa abin a cikin masallaci kuma tana al'ada yace ta ce al'ada nake sai ce ai al'ada ba a hannunki take ba da haka yanzu ba ma maganar shiga ta dauko ake ba daukowar tana ganin ta dauko kamar ta yi najasa ko ta taba abin to da haka wannan yake nuna kenan da aka ce kar su yi hani ne na tanzihi an gane ba na tahrim bane ba na haramta ba ko da wasu malamai sun ga laban haka suna ganin haramun shi yasa suka kai ga wancan har kuma suke ba da fatawar wanda aka ta halatta ta dauka din mato ta cire wani abu a cikin ƙur'ani ka ta dauke shi kamil sai juz'i wanda dai bai cika Qur'ani amma takarda ɗaya ta Qur'ani da Qur'ani gaba ɗayansa duk abu ɗaya an gane ko saboda haka Eh, waɗannan hukunce-hukunce eh, za ta iya karatun Alƙur'ani, za a iya riƙe mata ƙur'ani tana karantawa za ta karanta daga haddata idan ya kama ta ɗauki ƙur'ani ta karanta ya halatta saboda mai najasa ce najasatul hal ba najasatul ain an gani mushrikai duk tsaftar su Allah kira su najasa innamal na najasa to kaga su bai adalta su dauki qur'ani sai dan maslaha malamai sun ware dan akwai maslaha da yan an ba su musamman idan translation ne fassara sai babu laifi don saboda su karanta su ga abin da yake cikin musulunci su ga sako real message na Allah subhanahu wa suka ce wannan babu laifi an gane to da haka a takaice dai ya halatta kai karatun alkur'ani ya halatta idan da larura ta shiga masallaci amma sauran abubuwa kam dawafi da da ya sunansa da da sallah wannan kan ba za ta yi ba ta kowanne irin yanayi ba wata larura da za ta sa ce ta yi dawafi tana al'ada ba wata larura da za ta ce ta yi sallah tana al'ada an gane wallahu ala Allah yi mana jagora ya dora makan daidai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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله